الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النار ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّ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 ومن اهتدى بهديه واستنفك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوتقص ga watan tara watan Ramadan. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratu Fatiri. aya kuwa wajen sha tara zuwa illa masha Allah kafin wa alaikum assalam sha haka إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة نعم eh da ya ban gaishe ba yadda kake jin barin da eh, li annal khashyata ah, ahlul khashyati ko ko dai ko oh li annal khashyata lillahi ba akwai shi na me matsalan dan ne ko matsalan alhamdulillah ya Allah ka warware mana shi li annal khashyata lillah saboda dai tsoron Allah فاستدعي من العبد العمل فاستدعي العمل كينا من العبد tsoron Allah ke haifar da aiki daga bawa amfanin tsoro dama shine ya kawo aiki ya zaburar da aiki shine tsoro ya yi amfani amma tsoro ba aiki wannan ba tsoro ba ne ba za ce ma mai shi ban kaura ne za a ce ko ne za a ji shi zai waye gari ma dai la mahallala baya ko cikin lissafi kaga tsoro zai haifar da takawa shi ne li'an al-khashyata lillahi tastad'i min al'abdil abd al-amala bima yakhsha min tadayyihi al-iqab gani saboda bima yiksa saboda abin da ake jin minal bima yiksha al'iqab saboda abin da ake jin tsoron ukuba daga barin aikin ba yake ba kila shi kenan a shi bai akwai saura to ka gani bai gama ba sosai bima yiksa ani min tabai al'iqab min tabai ahil iqab saboda ina jin tsoron ba daga ka kwarkwata shi walhaba wannan kaga yadda ya sada Amala. alam an yi amala yake da daidai na can ba sai ya sada min al'abdi amala ba to ya sada min al'abdi alharaba sai yanzu yana janyo gudu daga yana janyo bawa yadda zai yi gudu ma ya sha abun da ake jin tsoro mai da tika da ke al'ababa ta sai kenan mhm. hmm? me ai ban gano wani da kake maga a nan ne a cikin wannan na sha takwas ne eh, sama da wannan ko ƙasa a to ba wannan ne ba nam ta shashi da nan faɗo muji wa yakunu fi hadha tahdidun lahum bil halaki wal ibadati Shi ne nan ne matsalan gaban eh o ibadati Bangato ga to don kararwa ba alba ana al arabul ba'ida ba larabawan da suka ƙare fayabida menene menene a risala laisa bi makhluqin fayabida ba halitta ne wa ballana a ce maka ya ƙare ibada ƙarewa to nan yau wa ma yastawi al'ama wal basir Allah akbar shine ya la ya tunaka bi masali illa jinaka bil haqq وأحسن تفسيرا ina ƙungiyoyin da suke da'awan musawati masu cewa daidai ake da daidai ike da uba mata daidai take da mijinta sarki daidai ike da talaka ɗalibi daidai ake da malami wanda a duniya gaba ɗaya ba abun da aka yi shi daidai wancan falosofar da suka kawo wannan daidaito a malar sun halaka sun halaka jama'a me aka yi daidai duk duniya ba abin da aka yi shi daidai kawai suka zo suka tallata eh, musawati kafinsa hurriya bayan shi al'ikha suka zaɓi wasu kalmomi masu rikici qaribun zahirun ghairu murad ga ba'idun can khafiyyu wal murad sun zo da wannan kalma daidai ake wajen bautan Allah daidai ake wajen kaza suka da suka tare ka daidai ake tsakanin da da ba mutanen mu ba a koya musu wannan ba ba za su samu wata kalma guda ɗaya in suka samu daga gare ka sai su tsoron lodin su to da kanan daidai ake ba wanda ya fi wani da kanan da ɗa da uba daidai ake da mata da mijinka miji da mata daidai suke malami da ɗalibinsa daidai suke Allah sarki ai wannan shi da yaren magudanci masai sai ka ba su amsa mun taso suna ba da amsa ya ce kalli hannunka వినాయకాలు కళ్యాణంగా daga sama kowa ya gani karfin shi ɗan sama kaɗan daidai suke sai zama ce daidai kake da mahaifinka sai ka Dede ka kake da sarkin garinku sai ka yadda ka ture ka rufe ido daidai kake da malaminka sai ce to eh, ya za a ma a zama daidai me na tambaya hannuna ma ba daidai suke ba wato kai idan masko ya samu mutane sai ga sun ɗauki halaka a matsayin cigaba. halaka kun rusa kanku da kanku gashi nan an zama daidai a karfa komai an zama daidai yanzu miji da mata daidai suke da da uba daidai suke sarki da talakawa daidai suke wane ne da wane ne amma fa suka tashi neman kayan su za su ce ba daidai ake ba amma mu dama da yake addini daga Allah ke ba daidai ake babu wani abu da ya zama daidai duk abin da suke zace duk abin da namiji zai yi to mace ba za ta yi irinsa koma fiye da haka ke lalle kai da jin hausa ma sai sai dai kai baubawa sai dai a ba baubawa riƙe wannan ba zai taɓa yi wa daidai ba ko da an ɗauke shi an zartar da shi a aikace a je aikai a kwana a tashi Allah ya kai da mu ga harawa. Hukumar bai ci ba ya hau kai bacci a wani Hmm? a ce daidai ake ta yi sai yanzu suka ce kalli hannunka ba a yi shi ya tsunka wannan ba yi su daidai ba An na ba wannan wasu sun fi wasu daraja hmm? a mazaje haka a halittu haka a ne haka ba abu da aka yi shi daidai wannan da matsayinsa shi yasa ka ce wa ma stawi al'aba wal basir ko zai daidai bala ane a'ama baya daidai da basiru ko da misalin a ce maka akwai mun ga makawan da yake walda ba ku walda ba liƙi ne ba walda ba mai fati mun ga makawan da ke fati makawan da ke noma amma sai an tambayi yanzu daidai kake da mai gani zai ce mu idan haba ka dai yi kokari sai ka ne da Allah ka yi kokari ka hudu abu kayi kokari mun ga gurguwa tana ɗinkin hula da kafa hannun daga nan ya guntule ya guntule ko ba halice ba ma bane ba amma dai amma tana ɗinkin hula da haka da kafa take wa kanta wanka da haka har tozali take sawa an mai heta lakatar ta shafa a yar kafar sai na kira ta yar kafa ta shafa a jikin ta shafa menene ainihin ta daura kwali ta sa shi a hannun da don ta gyara ta gyara sai ta ta makala to yanzu kuma gashi dan mun ga kin iya kaza kin iya kaza eh kwalli ya ce za ki gani ta dakko tando ga mashi ta sa a ciki ta buga shi ta dakko dan mashin ta sa wa idan wannan ma ta sa masa ta gama ta yi abin nan ta yanzu sana'a ne za ka yi ta ce nuna da sana'a ne ma ka ɗaka hula sana'a ɗinka hula da ya fa ya ta riƙe ta saita ni yanzu dai a wannan shekarun na ga kafin in sa allura in sa zare a allura a jimbin allura sai na sha wahala a yanzu ba zan yi dan sa yaran na suna kallo na ba sai dai in ƙara fitila kan fitila in da ko gilas zai faru <laughs> ai ba kana gari ba in dai kana gari kai kan ba za ka bari ba ba ka bari ba dan ka dinga yin hayaniya har sai ka ruɗe ne da surutu ga bankali na tafi wani dinga kuskuren haramin yanzu dai ba ni alluran ka ba ni zaren in shiga ɗakin sako maka ba wata ba ba dai na fawar hmm? ba kuwa ɗaki eh a tabbatar amma ta je ɗaki na yarda hatta ɗakin ma a sa ma ba a ɗaki da ba eh amma dai da fitilu a ɗaki eh, kuma a yadda man tafi da gilas ɗina hey saboda ba kowanne ɗaki na ajiye gilas a ciki ba balla sana ce a ko kun kai ɗaki kaza na da gilas a ciki kuna iya kai ɗakin da ba gilas duk tunani na ya zama ya kama wani abu to ba a daidai ko kafa ba daidai kuke ba walar zulumatu walar nur haka duhu baya daidai da haske kamar yadda hasken ma baya daidai da duhu an bambanta kai sai ka ga wani lokaci kuma abun mamaki wai sai ka ga philosophers sun yarda da abin da suka faɗi wanda ana magana manyan masana na duniya ke masana ko tafkuna wala zillu wala haro haka inuwa ba ta yin daidai da sanyi kamar yadda sanyin shi eh, eh, eh, haro zafi kenan su zafi baya daidai da inuwa wama a ahaya walal amwat haka masu rai ba sa yin daidai da matattu kamar yadda matattu hissan wa ma'anan ba sa daidai da masu rai inna allaha umar ya sha eh Allah tabaraka wa ta'ala na jiyar da wanda ya ga man jiyar da shi wa ma'anta bai bi musmi'in man fil qubur kai ba mai jiyar da waɗanda suke cikin kaburbura ba ne ba ba ka iya jiyar da su in an ta illa na biyu kai ba wani ba ne ba fati mai gargadi mai gargadi kake inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira lalle mu ne muka turo ka ya rasulullahi da gaskiya kana mai bishara ga duk wanda ya ɗa'a abun da ka zo da shi kana mai gargadin wanda duk isaɓawa abun da ka zo da shi wa in min ummatin babu wata al'umma daga cikin al'umman duniya kaf illa khala fiha nadir face mai gargadi ya wuce a cikin cikinta wanda ya imani ya yi imani wanda kuma ya kiyaki wa'ina su ne ayoyi guda kaza to tun dai haya ta sha tara an dunkule har zuwa ta ishirin da uku na cewa ya kubiru ta'ala annahu la yastawil adadadu fi hikimatillahi wa fi ma'auda'ahu fi fitari ibadihi wato kishiyoyi al'abdadu la yastawi ba sa yin daidai kishiyoyi ba sa yin daidai la yastawi abdadu fi lahi a hikiman Allah a ce mace da namiji su zama daidai ha kishiyoyin juna ne wa fi ma da'ahu haka abubuwan da ya ajiye a cikinsu fi fitari ibadihi فلا يستوي الأعمى فاقد البصر كنا هو البصير ولا الظلمات دخنا باطا عندي دي ولا النور ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحياء ولا الأموات فكما أنه كما دي لمر يدعك من المتقرر عندكم tabbatacce da a wurin ku allazi la yaqbalu shakka wanda baya daukan shakka anna hadhihi almadhkurati wa inna abibi da aka fadi la tatafawa fakadhalika ta'lamu kusani anna adama tasawil mutadaddati rashin daidaituwan kishiyoyin juna al-ma'anawiyya aula wa aula Iyi e, a ma'ana ma misali an ce wani na hissiyai ko sun gani da rashin gani ko wannan yana gani wannan baya gani a to ma'anar yinsa wannan yana da hangen nesa wannan baya da hangen nesa amin babu a wajen bambanci wala ya al-mu'minu wal kafiru hmm? kai wuri ma ya yi kenan kun ga wurin kuwa dai na karanta fala yastawil wal kafir ba daidai ashe ba maganan haɗa kan addinai ake dole ne ya za a haɗu wannan na ce Allah na da ɗan wancan na tsarkake Allah wannan na zagin Allah su haɗu wuri guda ɗaya sai dai yan duk gaba da suka ba addini to idan duk gaba ɗaya sun watsar da addini ba su addini sai su haɗu su dama kuɗi suke nema a zuba musu tsaba su tsinta amma in dai ba tsaba suka zo nema ba akwai bambanci ba yadda za a ce ai daidaito tsakanin mummuni da kafiri su zama daidai ba sa daidai ko da fa kalma wannan mai ɗa'a, mai disulin wancan ɗan tawaye sun zama daidai ya ƙi abin da Allah ya ce ya ƙi abin da manzon Allah ya zo da shi ya ƙaryata sannan kuma su zama daidai kuma a zo a haɗu wuri guda ɗaya ai in muka haɗu wuri guda ɗaya mun ci amanan mu. za mu iya rayuwa a ƙasa ɗaya amma ba za mu iya haɗuwa wuri guda ɗaya ba sai eh, wannan a kasuwa za ta iya haɗa mu ku kawo kaya mu kawo kaya mu saya daga gare ku in yayi mana koma ku sai irin namu in yayi muku za mu iya haɗuwa mu yi aikin gwamnati aikin ƙasa za mu iya haɗuwa wannan zai yi kaza za ka karɓi rubutu tare takardu yin wane ne kowa zai iya yi amma mu zo mu ce a addini mun zama ɗaya fala har abada ka ce wannan na da jana'iza shi ma na zai yi jana'iza fa saboda an haɗu kun gutubce wa annabi muhammadu walal muhtadi wa zallu wanda ya shirya baya daidai da batacce walal alimu wal jahilu ba a daidaituwa tsakanin wannan masari ne Allah ya sanar da shi littafin Allah wancan bai sani ba ba su taɓa zama daidai a ce wannan jahilin shi zai jagori wancan wannan ya ce ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu ya yi menene ya zo ya zauna kuma ya tsara abin da za a yi wani wanda bai yi rabin rabin rabin rabin wahalar da isha ba wurin karatu sannan ya zo ce masa a'a ga yadda za a yi zai fi kyau wala ashabul jannati wa ashabun nari kuma ba sa daidaituwa wala ahaya'ul qulubi wa amwatuha masu rayayyun zukata da masu batattun zukata ai duka wannan ma'anawi ake magana fa bayyana fa uh, bayna hadhihi al-ashya min at-tafawuti an bayyana tsakanin waɗannan abubuwa akwai bambanci wal firq mala ya ya'lamuhu illallah Allah ta'ala fa idza 'alimta al-maratiba in kafan wa inna martabubi ainin wa mayyasta al-ashya wa bana alladhi ainin yambagi an da ya kamata gasa da shi ya bayyana shi ne za a maratiba وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده يا بينا وانديك ما تأيقا فانصامد دشي باكيش يستمع فليكتر العظيم ما يهم زي كذابي واني وانده إذي ذاك دوكا قوانده أكفي لنفسه ما هو أولى به وأحق بالإيثار إن الله يسمع من يشاء الله تجيروا كي غاند وند يغدا من غاند دشي فما أفهمي إذن جي نغاني وقبولي لأنه تعالى ما هو الهادي الموفق الله شيء يتروى الله نيكي داتروى wama anta bimusmi'in man fil qubur ay amwatul qulubi masuma tattun zukata ba za ka iya jiyar da su ba ai kama Allah du'a aka kamar dai yadda ka ga kiranka shiryatarwanka la yufidu sukkanal qaburi shay'a bai fa'idantar da mazauna ko kaburbura komai ko bai fa'idantar da komai wa mazauna kaburbura kazalika la yufidul mu'rida al da shay'an to haka nan dan tawaye yi. wanda yi ma fito na fito bai gane komai duk abin da za ka yi zai ce bai yi wa. idan kuka kula da mutum ai za ka iya gano wanda kuka kulla da shi a ruwan sanyi kana ɗaukansa kana zuwa da shi gidanka in ya kalla ka na to kaga wannan gini ya kafa bayan an rufawa in yi kalla zai ce ya yi kafa kaga yanzu da ni da kai dutse ne da ba mai ba inda ya kana son kafi ne rushe shi ka sake sabo haka lisanul halin ke cewa kuma ina kallo haka yake kallo ciki ya kalle waje ya kalle nan zai nemo na kafa ya ma ga na kafa yau baka ga iya ba wani littafi za ka rubuta ka haɗa abin da ka haɗa a ciki kana cewa ban iya ba koya nake in ya kalli sunan littafin sai kirkire da dariya wannan an yi kuskuren sunan to aka sace sunan littafi aka ga dole a sace littafi in dai suna bai yi ba to littafin ma abin da ke ciki bai yi ba ka ga dole a sake to irin wa'annan mutane fa muke zaune tare da su da daman yara suna zaune ba su san wanda suke zaune ba ma ana nufin yara kanana ne ba fa a'a yara ma'anawiyai don a yaron ta sun wuce yara har da yaya da komai amma ba su fahimtar irin wannan fahimtar ga mutum ya ɗako tallar maƙiyinka maciyin ka ne kwaikwayo ce ce kaza da ake kuskure sai ta hasan shi kuma ke to jama'a ce kaza da ake ana kuskure ka gyara shi ya za ka yin Allah taimake ka da irin waɗannan mabiya hey eh? to Allah ta'ala ya taimake ka Allah ya muke ka ran da ka je ka fara karanta ba za ka zo ka gaya min ga gane kuma ka karanta ba ne sannan ita ce musibar ka ba ka koyarwa ko ka yi can ka yi koyarwa gwamnati ka yi kasan gwamnati ka iya ba ka iya ba inda aka ce kai ne malami dole kai ne malami shawo amma abau to baka koyar ne ba sai isa da ka koyar wannan magana za ka ce kai sai ka yi santi ba sai ka ce da Allahu labi da can kana shakkan kana dai ka gaskata Allah amma yanzu ka da hannu Allah gaskiya ne don ya ba da labarin abin da yake faruwa ga mutum da kunne da ne duk maganar da za ka yi masa ba zai ji ka ba sai ya juya ta ta yanzu ina gani ma ba ma sai kayan wani abin ba yawan ɗanka an kace masa ah wane nawa yanzu karfe tara da ka je makaranta ba ita ba a aiki <laughs> me wannan to idan misalin ba a aiki bai kamata ka zo ka je min ka ce ba ba zan je makaranta bai ba a aiki in kana da aiki ba ni amma tabda shi kai a zauna gida mai yasa baka je makaranta ce a ba a aiki kaga ba a aiki kaga katako sai dauka tun da zaman banza za a yi karshen ta ma mu yi fada karshen ta ma karshen ta ma shi ke nan samu hanyar zaban fa wanda ba wai ni ban sallama ba wai a matsayin ma ba a aikin din ka dauka ba a aikin amma ban sallama ba ana ma aikin ya dawo gida ya ce ba a aiki muna zaune da wani bawan Allah daga cikin bayan Allah yake na alwalafiya na ce masa ina wa ne ce ai na zo ne ba da ai ya ce wai ba a aiki ya sa bai zo ba nake to ji ni ina tuhumtar shi dan shi bai zo ba shi ina ce ne ba a aiki kada ce to amma to ni koyarwa ta aiki ne ko ba aiki ba ni ma ina da darasi a jinsu. jiya na je na yi na mai shi ban gan shi ba yau ma na shiga na alwala ban gan shi ba ka ce ba aiki ko ni kada yana isa aiki ya ce yanzu dama kai magana shiga aji na shiga kuma ikon Allah iyaye sai su ɗauki maganan ƴaƴa sama da maganan ka duk abin da ƴarsa ta faɗi masa ko ɗansa ya faɗi masa ko dubawa ba zai duba ba ko da zai duba zai zo ne ya duba da idon kuskure kawai an takura wa yasa to da kana wannan da ka gano karatun ba wala tun da mai yawan ake maka a ce addu'a aka la yufidu sukkanal quburi kiran kai yin bai fa'idanta masu masu abin nan din me da sunan kabari kira ina amfa ana yawan mamaci wazi ba nan nake muku ba karatu na muku na ce na yanko baitin wani na amfani da shi mai laƙada asma'atar launa dai ka hayyar walakin la ya ta liman tunani guna yawo guna komai kwatanta magana ki ne zai inda da masu rai nake magana da su da an samu yi to saboda kana nan kira wannan hissi ne na gaban kuma ma'anawi amma ba mamaki tur jan da yi din nan da gari ba shi kadai ne ba akwai masu irin wannan tunanin da dama to haka mataccen hakika an kai masa wa'azi ba zai masa amfani ba wanda ya riga ya mutu to yanzu wani ga ka kata bi lahira to in ka je can ka ji tsoron Allah kaji kada kai taurin kai wa masu tambaya nan kada ka ce kaza kada ka ce kaza in an ce matsala ce kaza ana gaya mu ciyar kan yanzu tun da baka iya farillan alo guda bakwai ne yanzu guda bakwai ne kaga rayuwar su bai je makanta ba to in suka tambaye ka farillan alwala guda bakwai ne to ai a malikiya ne a hanabila kuma fa kila mala'ikun su zo hanabila ne to haka sai wanda ya mutu karantarwa nasiha ba ta masa amfani haka wanda zuciyarsa da mutum ma'anawi kenan kadalika la yufidul mu'rida al da shay'an haka karantarwa annabin ne ko karantar da wanda ake kanta la yufidu shay'an al mu'rida bai fa'idanta komai wa wanda ya tawaye al mu'anida wanda ya kulla gaba da kai duk maganar da za ka yi mara lokacin da ke ana ka yau mun ji karatu kai Allah da iko yake ni ko yau na tabbatar da shasha ne mai karatun ne. yau ne na tabbatar da na shakka amma yau da na ji shi karatun nan na na yau yau na tabbatar da ashe mashirmaci ne haka dan gaban yake ya za ka yi da shi hmm, to haka ran da wani zai ce ya gane ran da wani zai ce abin da ake faɗi ya tabbata don haka abin da yake nema ya zo ya samu to annabi ma an masa haka sai eh, na ga wani saboda ka nan ka ci gaba da yi ito ba ka ci gaba kada ka ce za ka bari to tun da zai ba gane wa ce ba ni ma na bari akwai mai gane ganewa da za ka lura ba in an tashi wani sai ya biyo ka don Allah dan abun nan da ka faɗi da ruɗi ban gane ba sosai na gane ka ba na gane ka ba na gane ka ba amma ka ba ɗin da kai magana ban gane shi ba sai idan gaske ne ka ga za ga ana zama a karatu wani zai ce don Allah malam eh wuri ba ɗinan da aka ce kaza ni ban gane ba na gane daga kaza zuwa kaza amma zuwa gaba na rasa wuri can na tsallake gaba na gane amma nan wurin ya tsaya min don Allah ko a ɗan fitar da ni daga inda na makale sai maka kaza shi yayi kaza kaza shi yayi kaza wannan ita ce tambaya mai rai shi yasa ko rubutu ka rubuto tambaya kila za ka ga an yi gub da tambayanka ba ta da amfani ne kaga yanzu yadda ake magana rayuwan yau ake magana yadda mutane halayensa suke da yadda makiya suke da yadda da suka amsa kira suke shikenan sai ka kawo mana maganan sallar ana shin da yanayin da mutum zai shiga yi taimama a gari za mai yi yawwa mata sawa na bai wuce ba kallo ya tafi ta yau yaushe menene ma da yau wata kauta wani ke son maka masa kuma ta bata hmm? ta bata bat shi kenan na ga Allah ta yi wake shi walakin na ko wazifataka aikinka ya rasulallahi sai kai ma mai bin manzon Allah mai raka mai taya manzon Allah aikinka an nizaratu gargadi idan ka mutu a haka za ka shiga shiga haɗari in ka mutu a haka ka tubar wa Allah wa ibilago ma ursil ta bihe da isar da abun da aka aike ka da shi ƙobila minka amla hai ban ji wani ya ce kai wannan magana ta yi dadi la'alla da kila diga ko an yi kwakwai masu kira mutum ya je ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi in ka da ka fahimci alhamdulillah ya ba da mai mu da hayaniya ma da in karatu karatu karatu karatu kullu kullu hmm? to ka ga yanzu wannan ka ce mm, mm, yanzu abin da ka dauke an wannan ya haka ka dauke ka ce to in ka ka dawo ga nan ga mafuta na an ce wa rifataka an nidaratu go bayan shi ba wa ibalagu ma ursilta bihi a karshe in ka gama wannan biyu amla hani ban ji kunyo ne santi ba ina jin dai ba masu karantarwa kawai cikin ku mu wani mai ma akwai mai ba yi ke kawai ko dubu biyar ɗin ɗinsa kawai yake jira amma in ban da ba da kawai da kai karo da irin wannan ba ka taɓa fita da gaji a gaje yau ya fi a kowane ɗan ƙara fara ce amma ah, mala ba shakka fa k'a tafi yawon kawai kamar su ce maka tafi wasu suka ce a cikin sai su ce a ah, malam a ɗan ƙara ba ma malamin gaba ce ah, akwai akwai akwai tafi kawai akwai ka ji ana maka haka ka cikin za ba kai za a ba wannan ba daga cikin za ka ci gaba da zaman da karatu lokaci ya kare aka ce aka abun aka ce malam ci gaba babu wani abu a ciki na gaba malamin ma kaza ne ba ma malamin a ciki saboda da kana ko ka ce ha akwai samai mu zakara ai aikin da aka bayar fa ya daga cikin <laughs> ban jiwa ba wannan ba daga dukkan maganar da zaka yi mutum ba zai gane ba to amma ga malamin mu eh amma sai ce ai ko kuna nan kallon to a ce dama shi bai nuna na cikin ku ba ina makallon ku mamaki amma wanda kace zaune da shi kana koyar da mutane mutum na ja ka fita kawai bai da iko ce ma ka fita mun taba ganin abin da na gama kamar dai duk karatun da ake ma ba kwa ganewa mu ba da gance da a ce kuna ganewa wasu sai da suka yi wurin bugawa a ajin can na baya da ma akwai irin makarta irin ta karfin nan ne wanda ke da idin na dakin nan ne na farko farko sai wani zo da karfansa dama ajin yan rikici ne kana shigowa sai ga ga mutumin nan da zai da mutane sai za mu karfe kwala ta lokaci yayi malam lokacin ta yanzu na shigo yanzu dai yanzu dai kaza muke da shi qur'ani muke da shi gaga duk ya ka fita duk ya ka fita an ji kyam ya sa ya ce yanzu lokaci yayi ni na zan na duba agogo ya tafi office ya dawo in mai wayo ne ya je ya dawo ya je ya dawo yanzu lokaci ya ka ta ai yanzu ta shiga yanzu Allah ga ta mana hissa nawa ne ake ciki ana hissa ta biyu ta ai an sai lokaci a zai dawo idan ya ce a ni da nan a yi dariya kafa kafa wasu suna ce to amma ne masu buga ne suka yi kuskure halar ya yi kafin tsakaninka da su yanzu ba ta aligiya nan ƙubila ninka amla na gaba gan labari kuke so kawai a yi labari a wasu aka saboda inda ka isar malam ga mafita babu wata zuciya da za ka yi ba menene da za ka yi aikinka an nizarata wai bula ga ma'ursul bihi sannan a karɓa ba matsala ka bace ba ƙobila minka amla sai ma bai muku wani dai ya yi min wali hada kala in anta illa nazirun shi kenan kawai na me za ka tafi kana fushi eh, na kira su sunki na yi na yi sunki na me sau da kana za ka samu karfin gwiwa gobe ka zo ka kara ka sake karawa ba ka tafi kana faɗa ba na me za ka yi faɗa ka shuru buga. abin da kawai zai dame ka lokacin ice ko dai sun gane don Allah kuna ganewa muskilan kada ya zamba ku gane me nake so in ce ba amma ni dai ku fahimci ne nake so in ce shi kenan daga nan na biya bukata ta ta biya aya ishirin da wadu na cewa inna arsalna ka bil haqqi ya rasulullahi mu ne muka aiko ka da gaskiya ay mujarradu irsaluna iyyaka bil haqqi ainihin tsoron aikowanmu da muka yi maka ya rasulallah da gaske mu ne muka aiko ka da gaskiya ma'ana ka kawo musu gaskiya abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne li'an Allah ta'ala ba saka alahi ne fataratin minar rusuli Wato tumusin minar subuli Wan من العلم وضرورة عظيمة إلى إلى بعثك لأن الله don min Allah ta'ala ya aiko ka bisa daidai lokacin yankewan manzanni shine hina fatarati min ar-rusuli manzanni sun yanke ilimin da ake da shi na manzanni gaba daya ya bata duniyar ta halaka gaba ɗaya tana ninkaya cikin halaka in ba wasu yan tsirari kaɗan daga cikin ma'azota littafi amma da dama su duk su ma kunne lokacin aka aiko annabi muhammadu wato an aiko shi daidai lokacin da ana da tsananin bukatansa wato mosi mina da bajewan hanyoyi yau mutum yana son hanya in ba a sanar da shi ba ai kaga ba zai iya binta ba lokacin tunda hanya kan baje hanya rari kana bi nan ka kulle kana bi nan ka kulle in damina ta zo aka nan kada ruwa aka sake aka samu wata daya hanyoyi duk za ga su bata kan wasu mina wan wandirafin min ilmi da fakwarkwacewan ilimi rugurgujewansa balbalcewarsa وضرورة عظيمة دبكاتا بجرما إلى بعثك فبعثك الله ورحمة للعالمين الله تبارك وتعالى يا أيكوكا جنكي غا حلت الدنيا غبائيا وكذلك بعثناك هكا بكتوروكا ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق ba ya yi haka nan ma ba suna ka bihi abubuwan da muka aiko ka da shi ka kawo a al'umma min addini na addini alkawiri ni kakkin wasiratul mustaqi haqqu gaskiya ne la batilu saboda kana al'umman annabi Muhammadu ba canka suke ba su gaskiya suke bi madarata ba ta canza ba ba kuma za ta canza ba tun da shi sai da aka ba shi garanti sa ba zai da malmale ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da kana duk musulmi inda yana karatun addini to ya san ina da ne kan abin da yake yi wanda aka sa musu shakka amma so sa musu shakka sun tafi can makarantar shakka ne amma akwai makarantar ne. wa kazalika ma arsalnaka bihi haka abubuwan da muka aiko ka da shi min hadal qur'an al-abi wannan ai magana da aka na wa'anda suka fita binciken addini dinnan na nurul ba noniya wannan suka tafi ka kaza suka bata wannan suka tafi suka bata wannan suka tafi suka tar da cibiyar karatun qur'ani cibiyar sunna sai kai ga gaskiya ga gaskiya sai dai da suka taho dama batattu na ya kabar da su akan hanya kuma duniya ta yi kama da haka yanzu za ka karbi gaskiya kafin ka karasa kan hanya nan an kare ta a sa maka shubuhanta sau wani za ka ji ka yi an yi karatu ka gane karatu kana tarsashin wannan karatun ya yi ma tasiri ya yi ma kaimi ya fa maka hamafa an an jima mutum ko suka gida ya ce an tafi da kai sai ga karshen ta ya ta. wannan na daga cikin abin da ka ce a a to tun da yake haka ne duk wanda zai zo karatu ya zo da littafi wanda zai raba ka daga abin da ya faɗi to sai dai ya zauna da kai karanta wani ce abin da aka faɗi ba haka yake ba ga yadda yake ga yadda yake ai kai ma da bakin ka kuma kai ma da kunnen ka maganin lamarin yau dauko littafi duk abin da za a yi a yi mana shi a rubuce ba ma karɓan ka. yadda wannan ya zo ya kawo ya kawo ya kawo wani ya tashi sai kawo bataki ma ya kawo ya kawo gaba ɗaya sai su tarwatsa sai isa Allah ya ji malamin mu ya ko abin da ya koya mana a karanta a littafi shehi abubakar mahamudu gumi Allah ya ji kansa tafsirin sananan mun karanta mun karanta mun sauka har ma mu tara mutane yanzu ku zo a yi muku karatu abdullahi to da da kayi zai zauna ne ya kawo wannan aya in kullum zai muku saukan ƙurani ayan yi bai yoro wa mashtamala alaihi da abun da ya tattaro kanfa min zikirin hakim hakkun wa sadiqun bashiran ai liman ata'aka kai bishara wa wanda ya biyo ka bi yana da ladan Allah al'adili na nan duniya ta kufa kufa yana da fatayya wal adil da can lahira gobe kiyama wa nadiran kai gargadi liman afaka bi iqabillahi wanda ya saba maka kan wannan abun da kake faɗi da uquba Allah al'adili wal adili itama ولست بدائي من الرسل ba kai ne farko a manzanni ba an yi manzanni sun gabata fama min umma ay min al al'umami ba wata al umma daga cikin al al'ummu al-madiyati wal qurunul khaliya illa khala fiha nadhiru wace akwai manzo da ya wuce a cikin su yuqimu alaihim hujjat allah ina tabbatan musu da gaskiyar Allah dokokin Allah da ya halika man halaka an bayyana don mai bata ya bata kan asiri wa ya haya man hayya an bayyana kuma mai rayuwa ya rayu akan shaida ya a ƙara nau yanzu nawa hmm? alamun da ya tara ko bayan ta bari gani eh وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير وإن يكذبوك يا رسول الله فقد كذب الذين من قوله ai al'ummun da suka gabata su ma sun karyata manzanninsu sau da kana wannan irin wancan ne ba wani haushi da za ka ji ba wani abin ya bakanta makari babu na ƙasa a gare ka baka na ƙasa ba ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati hakan nan manzanninsu sun zo musu da dalilai wa bisuburi da ayoyi walkita kitabil munir da littafi mai bayani mai bayani tsakanin halar da haram ne haskawa su ma da suka karanta sun ma'akastun lafi na kafaru daga nan na kama wa'inda suka kafirta da azaba to kazalika su ma mabiyanka abinda zai biyo kenan an kira wa'incan sun karyata da suka karyata aka halaka su to kai ma gashi ka yi kira to idan suka karyata abinda ya samu wa'incan su ma zai same su hakattun lalina kafin na كان ya kaga ƙarshen irin nuna ga gabu to wannan aya da ta nan aya ta biyar. ai wa in yi ka wa in ka ayyuhar rasulu in suka karyata da kai ya manzo ha'ula il mushriki nan mushirikan falasta awwalu rasulin kuzziba ba kai ne farkon manzon da aka karyatarwa to kaga kenan yanzu in don kana magana kana da aka ce maka jahili aka gaya maka maganganun da za a iya yi aka ce neman suna kake aka ce waye kake ta dukji su innama al'amalu bin niyyati kuma Allah niyyar ike kallo la yanzuru ila suwarikum ولا إلى شيء منكم بل ينظر إلى قلوبكم فأشي كذا فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات أي الدلالات مصنون على الحق وعلى صدقهم فيما أخبروهم به كما نانون جسكي من ظننا كان بند لسكذولشي والزبر أي الكتب المكتوبة الكتب المكتوبة لتتفند أكر الربوطة المجموعة لأتتارس فيها كثير من الآكام والكتاب المنير أي المضيء في أخباره الصادقة مجنجنوس نجسكيا وأحكامه العادلة فلم يكن تكذيبهم ƙaryatawansu bai kasance iyahun nashi'an shi wai abun rikice masu iri ba su gane ba a sun gane sarai mana mutum kan ƙaryata in bai gane ba ko abun yadda malwale masa wannan ya kama da wannan ba kan haka suka ƙaryata ba babu ishtibahi babu damalmalewa sun son gaskiya sarai suka ƙaryata au qusurin ko kafawa bima ja'atuhum bihi bihin rusul bal sun qaryata bi sababi zulmihim wa inadihi aya ta ashirin da shida thumma akhaftu alladhina kafaru bi anwa'il uqubati da nau'unan uquba iri-iri Sakai, kaifa kana nakir alaihim ya ka gaida na nuna musu da shin kyamata a kansu? كان أشد النكير ما في ثمن كما تين وأعظم التنكير فإياكم يا أمة محمد وتكذيب هذا الرسول الكريم كقد يتولى من ضم البركة كاكو كسكولا كوكب كفاشي فيصيبكم كما أصاب أولئك يساميك كما أبون يسام وإنت من العذاب الأليم والخزي الوخيم to yau dai na farko jiya an ce wasu ba su yi sallah da wuri ba ba su yi sallah a gida ba a haƙura nawa tara ku a a takwas dai ya kila kai tambaya a rubuce kai kai ta kawaki ya aka ce bai ta yi warin ka babu karanto ta sai ba ai ai wadi da ita yanzu mai ita yana na ina je na rubuta tambaya ba karanta ba karanto don zagi na ne kadai to karka karanta ba ni ita karmakalla wannan yana tambaya ne akan cewa yana aiki akwai wasu da ke karkashinsa to idan suna da korafe-korafe ya je ya samu shugaban yake cewa ga mabiya ga kaza ga kaza ga kaza sai shugaban ya ta faɗa a kan a matsayin ya cika ya cika kai ƙara to shi ya zai ya cika mai kai ƙara eh to ya danganta ai ya kamata ba akwai tunda akwai ka'idan aiki tunda akwai wanda zai ƙaƙaro ma aiki akwai wanda daga cikin mutane in kasa mutum aiki shi kenan ƙarya daga gaskiyar lokaci ma shi ke ƙaƙaro abin da yake mutane suna kokan kaza da kata ya kaza suna kokan kaza ga mutum shi ya san kayan shi shi mai aiki din ya san da zai iya yi wa kai da kai haka din na akwai kaka da za a ce kusan wannan maganan ka ba sai kama da tambaya ba ko kuma za ka karbi shawara ku je ku zauna tare da shi me ba ka so aiki me kake so shi za wannan ina ma da baki da baki yi tambaya sai ce menene a aikin baka ko shi isa irin wata tambaya ta yi kama da ainihin idan a gida ne zai yi wata gida ce sama ba ta gida ce ba sai kama ta gida ba sai da kayan to me ba ka so a aiki wanne ne ka'idan aiki ka'idan aiki sai a duba ka'idan aiki ce za a cika wanda babu shi a aiki ba za ta kashe kai yanzu kana bukatan shawaran wannan gidanka ana kawo kana an ka kai masa ce an kai korafe korafe sai ka je ka same shi kudin to ni gaskiya saboda kadan shiga hakkin ka kada shiga hakkin mutane ka ka dora min amanan mutane menene ba ka so ka in karbo me kake so in karbo ya kake so a yi aikin ya kake so a yi kaza sai ka gashi ba bai san wannan ba sai ka aje masa aiki na'am sai kuma yana neman shawara gurin karantar da matan aure ya ya kamata yi eh, karantar da matan aure na ya na ya za ka yi yadda za ka taimake su na farko dai ka kiyaye abin hannunsu kuma ka sa Allah a zuciyarka kuma kakka yadda matan za su dinga ka maka complaint din mazan su kai ba alkali ba ne ba abin da ike a salabar din nan ka tsaya shi za ka koyar kakka yadda ka fita ciki abin da zai shafi zai fa'idantar da al'umma ka kawo shi amma kada ka shiga ka zama alkali akan an baka matan aure ka koyar wacce ta ce to bari ka ji shi ga yadda yake ga yadda yake a tsakan da Allah ya cuce ki a to ni kaza ne ka ce eh to shi din ma'aikatan dan adam ya kamata kaza ka shiga kai kane kane a cikin rayuwar su mata aka ce ka koya musu to ka koya musu kakka tsaya kana ka ba koke-koken su ba ba za ka yi masa koke-koken abin da ke damun su ba a'a jahilci ke damun su ka koya masa su iya haɗa baƙaƙe in ba su iya ba musamman da aka ce matan aure da ji akwai alama ba je makaranta ba kuma an riga an je makaranta abin da yake littattafan da aka ƙayyade za mu karanta littafi kaza za mu karanta littafi kaza ai akwai abin da aka kalla a littafi. to ana son wannan abin da ya shiga cikin zukatan ku shi ne shi ke nan ku da ya gama azumi ya kare sai da za ta samu ladan yin azumi amma za ta biya shi amma tambayan ba a jewa, tambaya ne wanda cikin a ah, ya daga nan kaka wanta Allah sai ma haka ka karanta ka fa la ko to to shi kenan ba musa? samu tun da dama mutane su ji tambayar su ji an ba su ji tambayar ba ba daɗi. shi wancan abin da yake tambayar mace ce ta ɗauki asu ne tana nan tana na can wajen koshi da ne ko menene dai dab da rana dai za ta faɗi sai haila ya zo mata Eh, ce shi kenan azumin ta ya kare za ta sake wannan azumin din kar ta ga cewar kamar ta sha wahalan ban za ta yi bakin ciki abin a'a a da Allah ta yi tana da ladanta irin wanda Allah zai ba ta eh can wajen filan nan to a'a zai yi muwafaka mana har an karba ai wannan darajan Allah ne ya san abin da zai hadda zai ba shi daraja kaza tun da darajar nan daban-daban take ba daidai take ba ya danganta abin da ke cikin zuciyar mutum amma yana da darajar mai amru bil ma'ruf ai ga manzon Allah ne ya isar da ya isar da sako ba a karba ba ai ga ina nan manzon Allah sa kuma abin da aka dora masa yau da zai mutu bai da matsala kaga duk wata martaba da ake samu ya same ta illa iya ce mutum kullum ya fi son ya ga kayan sa sai kana son in ka karantar da ɗalibai kana son a ce sun gane ga jama'a ka zube kowanne kwakwalwa sana gobara kamar tana gobara wajen fahimta to ka fi son haka to amma kuma an wancan aka samu ya za a yi sau da kana yana na a matsayinsa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 حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين